gwamnati ta yi haka ne domin ta gata taimaka waɗannan marayu da rikicin boko haram ya raba su da iyayensu gwamnatin ta gina wasu makarantu guda arba'in na musamman wadda ake kira mega school a turanci ga waɗannan marayu domin ta gata ba su ingantaccen ilimi a rayuwarsu adadin marayun da ake da shi a faɗin jihar borno sun kai kimanin dubu hamsin da biyu a cewar gwamnan jihar borno alhaji kashim shattima harkan ilimi ita ce za ta ba mu zaman lafiya mai daurewa sanadiyan boko haram mun samu yaya kusan dubu hamsin da biyu da dari uku da goma sha ɗaya wayanda suka rasa iyayensu ko mu nema yaran nan su samu ilmi su samu sana'a amma abin yi ko nan da shekara goma zuwa ashirin su ne sabbin boko haram da za su zo su tara mana rigima muna yi ne don son kasanmu don son kanmu don muna son mu zauna a kasan nan makarantun nan kusan arba'in muna gina su kowace mega school za ta dauki yara dubu ɗaya ɗari biyu shi kwamishinan harkokin ilimi a jihar borno comrade musa ino ku na rako masu hannu da shuni da su taimaka domin kuwa gwamnati ba za ta iya ita kaɗai ba wannan gwamnati ba za ta iya ta gabatar ita kaɗai ba saboda haka muna roƙon jama'a ita gwamnati tana nata ita za ta ɗauki eh, mafi girman kason sauran jama'a kuma akalla su taimaka wannan makaranta da ake ginawa da ake cewa za a ba masu marayu a lokacin da aka sami zaman lafiya sauran al'umma za su koma garuruwarsu wasu yaran ba su ma san daga ina suke ba lokacin da wannan abin aka zo aka same su an kakkashe iyayensu ka idan muka bar marayun nan ba mu kula da su ba to ko da wannan matsalan tsaro ya zo karshe an kashe maciji ba yanke kan to koya waɗannan marayu ke ciki a halin yanzu Muhammad Bukar daga banki iyayena kuma tun da boko haram suka kore mu a can ban san ina suka yi ba amma muka zo da wasu 'yan anguwanmu muna tare da su a cikin gari amma dai ba makarantar yanzu ba na makaranta ina yawon banza in gwamnati za ta ɗauki nauyinmu muna so mu yi makarantar muna so ku yi karatu kenan eh muna so mu yi karatu sosai ma nana musa daga bama iyayena gaskiya ba mutum da muka bar bamu dai ba mu kara haduwa da su ba a ina yawon banza dai haka din da na samu dai in na samu irin ana aiki da irin zan jan mutanen da irin su taimaka mun irin su ban ko ɗari biyar wanda zan ci abinci gobe kuma ban samu da Allah zai ba kiya bayan na wajen wajen kwana guda ɗaya kawai da ina yawo ne eh da da ina makaranta na bar makaranta ne dan saboda gudun abun da ya faru daga bama shine muka gudu da muka dawo kuma ba mu san hanyar da zamu yi mu sai uniform suka takardu amma da inda gwamnati za ta taimaka dan Allah ta taimaka mana a samo mana koda makaranta ne mu shiga dan muna son mu karantu ba ma son mu zama jahilai waɗannan marayu dai na buƙatar taimako ta kowace fisk idan aka yi la'akari da halin kuncin da suka tsinci kansu a ciki na rashin iyaye biliyamin yusuf maiduguri arafai hausa